الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ترى جوة ربيع الأول hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babul gazwi alal hamir babu yin yaƙi akan jaki bismillahir rahmanir rahim الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب akan jaki sai bukari ya kawo babun kawai ya buɗe babun amma bai kawo hadisi ko ɗaya ba to zai iya yiwuwa ila babu wani hadisi wanda ya inganta akan sharaɗinsa amma ya buɗe wannan babi don ya yi tambaya ya halatta a yi yaƙi akan jaki sai mu ce asali dai ko da babu su karara ya halatta a yaƙi akan jaki in har ya halatta a yaƙi a ƙasa bai zai hana a yaƙi akan jaki sa'annan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yakan hau kan jaki yayi tafiye tafiyensa kaga daga cikin tafiye tafiye akwai yaki an gane wannan ko saboda haka a taƙaice dai bukhari ya buɗe wannan babi amma bai kawo wani hadisi akan shi ba sannan malaman da suka yi sharhi ga bukhari da yawa daga cikin su su ma ba su kawo hadisi ba amma ibn hajar al-asqalani wato yayi dan ishara da ainihin hadisin mu'az bin jabal kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu akir cewa na kasance ina goye a bayan manzo sallallahu alaihi wasallam akan wani jaki ana kiran shi akir to sai kawo wannan a matsayin halaccin a hau jaki a yi tafiya in har ya halatta a hau jaki a yi tafiya to a kenan za a iya yin yaƙi da jaki sannan akwai wani hadisi wanda abdullahi bin humaid a yarwai min hadisi anas bin malik cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yau khaybar ala lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar yakin khaybara yana kan jaki mahdumin bihablin hablin wato an mai takunkumi da wani igiya na kaba amma wannan hadisin ibn hajar al-asqalani al-hafiz ya ce wa fi sanadihi maqal a cikin sanadin hadisi akwai magana al-muhim dai bukhari ya bude babu ya halatta a yaƙi akan jaki amsa shine ya halatta a yaƙi akan jaki saboda hadisai sun tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yaƙi akan alfadari to tunda har ya yaƙi akan alfadari to jaki ba min babu aula na'am babu baghlatin nabi sallallahu alaihi wa sallam albayda babun alfadarin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna albayda sunanta kenan qalahu anas wa qala abu humay anas bin malik shi ya faɗi wannan cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da alfadari mai suna albayda an gane ko a milku ailata linabi sallallahu alaihi wasallam baglatan baida a hada maliku aila sarkin aila ya ba annabi kyauta ainihin bagalatan baida ya ba shi kyautan alfadara fara an gani ya ba annabi kyautan alfadara fara a kaga ashe kenan wato manzo sallallahu wato sarki kafiri ya ba annabi kyauta kuma annabi ya karba kuma annabi ya yi aiki da shi malamai sun nuna a nan wajen cewa ya halatta kafiri ya ba musulmi kyauta in dai a cikin kyautan babu kaskanci a cikinsa amma idan ya zama to amsan kyautan zai janyo kaskanci gare ka to haramun ne ka karɓi wannan kyauta din saboda kare mutunci wajibi ne shi abin da zai kawo a zubar da mutunci bai halatta ba so da ka manzo sa sallam ya karbi wannan kyauta ne akan mutunci na'am حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت أمر بن الحارث قال yace naji amru bin al-harith yana cewa ma taraka an sallallahu alaihi wa sallam illa baghlatahu al-bayda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar wani wato da ya rasu bai bar wani abu ba face alfadarar shi fara wa silahu da kuma makamin shi takobi wa taraka tarakaha sadaqa da kuma wani fili wanda ya bata a matsayin sadaka ana kiran wannan fili fadak za ku ji 'yan shi'a suna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar wani fili ana kiran shi fadak sai ya zamanto bayan manzo Allah ya rasu sai sahabbai suka kwace sai Abubakar radiyallahu anhu ya kwace ya hana ainihin wato fatima ta yi gado to wannan shi ne gonan fadak wanda 'yan shi'a suke magana an gane wannan ko wato sukan ware rana na musamman na tattaunawa akan irin zaluncin wai da da ainihin abubakar da sauran sahabbai suka yi ga fadima na hana ta gadon gonan fadak an fahimci wannan ko to amma in kun ji wannan hadisi amru bin al-harith yana ba mu labari a nan wajen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu bai bar wani abu ba face alfadarar shi fara da takobin shi da fili wanda ya bar shi a matsayin sadaka inda manzon Allah yana son a gaje shi ai ba abu abubuwan zai bari ba kawai an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan wajen ya nuna mana annabawa ba a gadon su abinda suka bar shi sadaka ne wannan hadisi an samo shi daga sahabbai da dama daga cikin wayannan sahabbai akwai abubakar radiyallahu an akwai ga wannan sahabi amr bin al-haris ga matan annabi su tara ga abu huraira radiyallahu an ga ali bin abi talib radiyallahu an ga kuma wasu daga cikin sahabbai irin su umar dan khattab radiyallahu an a takaice dai malaman hadisi sun sanya wannan hadisi daga cikin mutawatir cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya ce hannu ma'ashir al'ambiya la nura ma taraknahu sadaqa innama ya'kulu alu muhammadin min hadha al na hannu ma'ashir al'ambiya cewa mu taron annabawa la nura su ba a gada mu ma taraknahu sadaka. abinda muka bashi sadaka ne an gano wannan ko saboda haka wannan hadisi mutawatir ne ba wai an ruwaito shi bane daga Abubakar kaɗai. a har da Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka da manzon Allah ya rasu ya bar alfadara fara wannan a nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hawa alfadari sannan ya bar takobinsa ya bar fili na fadak amma filin fadak ya bashi a matsayin gado ne ko ya bashi a matsayin sadaka shine amr bin hari ce wa ardan taraka ha sadaka da fili wanda manzon Allah ya bata a matsayin sadaka kuma abin da zai baku mamaki a cikin littattafan shi'a an ce mace ba ta gadon fili ba ta gadon buloci mace ba ta gadon gona ba ta gadon fili an gane kulai ne. a cikin littafinsa wanda sun ce wannan littafi yana matsayin sahihul bukhari a wajen ahlus sunna an gane ko su suna matsar girma wannan littafi a cikin wannan littafi kulaini ya buɗe babi cewa mace ba ta gadon gona ba ta gadon fili sai kuma gashi anan sun yi tufka da wawara manzon Allah ya rufu ya bar gonan fadak sun ce wai abubakar radiyallahu anhu ya zalunci fatima ya hana ta gado an gane wannan ko نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد <clears throat> نعم عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل an karɓo daga bara'u bin radiyallahu an an daga bara cewa wani mutum ya ce wa bara ya aba umara ya kai aba umara wallaitum yawma hunayn wato shin ranar yakin hunain kun juya baya kun gudu kun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, qala la wallah yace wallahi ko kadan wallahi ba mu bada baya ba kun gudu ba ma wallan nabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ja baya bai gudu ba walakin walla sar'anun nas sai dai kauyawa na mutane masu gaggawa sun suka juya suka gudu falatiyahum hawazinun bin nabli sai su kafirai au an hawa zinawa sai suka haɗu da su da kibiyoyi an gane ko su musulmin da suka gudu sai kafiran hawazin suka tare su da kibiyoyi suna ta harbin su suna kashe su والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء Alhali, manzo sallallahu alaihi wa sallam, a wannan lokaci yana kan alfadarar shi fara wato mace ce alfadara kuma fara wa abu sufyan ibn al-haris akhidun shi kuma abu sufyan ibn yana rike da linzaminta a lokacin da ake yakin hunayin abu sufyan yana daga cikin wanda ya tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba an gane wannan ko to kaga masu cewa ainihin abu sufyan ya musulunta amma bai kyautata musuluncin shi ba abu sufyan ya shiga musulunci ne don ya yi fada da musulunci ko kuma kaza yanzu mutumin da kowa ya gudu ya bar manzon Allah amma shi ya tsaya ya rike ainihin igiyar raƙon manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya rike ainihin a wato igiya na ainihin raƙon a igiyar alfadar manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu a nan wajen mutumin da ya irin wannan tsayawa alhali kowa ya gudu shin za a jingina mai munafinci ai eh, tun da kaga ya tsaya wanda a tsayi wannan zai iya mutuwa ba amma ya tsaya ya rike igiyar alfadarin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya nuna lallai ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi kuma ce ne wajen kariya ga musulunci an gane ko sai aka ce alhali ga abu sufyan bin al-haris haris yana rike da ainihin linzamunta wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yaqul ana an-nabiyyu la kadhib shi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana an-nabiyyu la kadhib ana bin abdul muttalib cewa ni annabi ne ba ƙarya ba ne sannan kuma ni ɗan abdulmuttalib ne ni kaga wannan hadisin ya tabbatar mana manzo sallallahu alaihi wasallam a yaƙin hunayin ya hau kan alfadari to mutumin ko da ya hau kan alfadari zai yi yaƙi a kan jaki kuwa an gane wannan ko to zai iya yiwa imam bukhari wato bai samu hadisi ɓaro-ɓaro ba wanda ya ce manzo Allah ya yi yaƙi a kan jaki to sai ya buɗe babin to sai ya buɗe babi na gaba annabi ya yaƙi akan alfadari dan ya nuna ma cewa za a iya kiyasi tunda annabi ya yaki akan alfadari to zai iya yaƙi ba kan me akan jaki shi ma an gane wannan ko na'am babu jihadin nisa babun jihadin mata shin mata ya halatta su fita jihadi in ya halatta mata su fita jihadi menene dalili akan haka نعم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة معاوية بن إسحاق دقى عائشة رضي الله عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سنة أنكر مودك عائشة أور مؤمني الله يقارى متى يداتك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ناني مئذن النبي صلى الله عليه وسلم قمر جهادي سيما الله يتشي jihadu kunna hajju sai manzo Allah ya ce jihadu ku kuma mata shine aikin haji an gane ku mata jihadin ku shine aikin haji ba jihadi na komawa ba a nan wajen kenan ya halatta mata yi fito na fito da maza a wajen yaki ta ɗauki makami tana sara yana saranta kuna gani akwai hikima akwai hikima a buɗe ƙofa mata su zamanto sojoji wanda su ma za su fito fagen fama suna harbi ana harbin su suna tsara ana tsaran su akwai hikima kaga idan misalin ka tura matarka da zaran fa makiya sun kama ta zama baiwa ta zama kwarkwara sai wani ya maka wulakanci ma in ya san kai mai daraja ne sai a samu wani bawa a miƙa mai matarka ya ringa takanta a matsayin sadaka akwai wulakancin da ya fi wannan kaga da zaran ana yaƙi in akwai mata in an kama su sun wulakanta kenan an gane wannan ko kuma addinin musulunci ya zo ya kare yancin mata ya kare musu ainihin mutuncinsu shi ya sanya da zaran an kama su shi kenan wani zai zo ya ta kansu ne kawai ya mai da su sadaka ya mai da su kwarkwarori misali shi ya sanya ita aisha radiyallahu anha da ta ga maza suna ta shirye-shiryen fita fagen fama sai kishi ya kama ta ya za a yi a ce maza ne kawai suke samun ladan jihadi to mu mata fa shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadu kunna alhaji ku mata jihadin ku shine aikin haji kenan aikin haji ba karamin wahala gare shi ba in dai mutum zai yi aikin haji na hakika to lallai zai san ya yi aikin haji ballantana kuma su mata an gane ai wa qala abdullah ibn al-walid haddathana sufyan an muawiya bi hadha na'am haddathana qabisa tu haddathana sufyan an muawiya bi hadha na'am wa anna habibi bin abi amrata an aisha bint talha na aisha umm al-mu'minin an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an karbo daga aisha uwar mu'minai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam sa'alahu nisa'uhu anil jihad faqala matan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi game da jihadi cewa mu mata ba za mu yi jihadi ba maza sun kwashe lada ya rasulullah fa qala ni'mal jihadu alhajj sai ce madalla da jihadi na mata shine aikin hajji in dai mace ta je aikin hajji za a ba ta ladan wanda ya yi jihadi fi sabilillah an gane wannan ko kaga wannan hadisin da bukhari ya bude me yake nufi kenan yana nufin mace za ta fita fagen fama ko ba za ta fita ba eh za ta fita yawwa ita mace ba ta fitowa a koma da ita amma kuma ya halatta za mu iya cewa ya halatta mutum ya je da matar shi fagen fama kowane mutum ya ɗibi matan shi da 'ya'yan shi in sun balaga ya tafi fagen fama da su idan ya zamanto musulmi sun ji ciwo sai su zamanto kamar nurse suna kulawa da lafiyan waɗanda aka ji wa ciwo sannan suna dafa wa musulmi abinci ya halatta eh kowa ya je da matan shi kada mace ta je ita kadai ba mijinta kowa ya je da matashi shi sai ya zamanto sai su yi tarayya su matan wajen dafa wa musulmi abinci idan wani an ji mai ciwo su yi tarayya wajen jinya na mara lafiya sannan kuma su yi tarayya wajen ɗibo ruwa don musulmi su sha suna shayar da musulmi ruwa irin wannan ya halatta kama irin usulubi wanda tsari na dimokuraɗiyya take hukuntawa yadda namiji ya zama soja ita ma mace za ta zama soja haka nan kai namiji kana zaune a gida ka za a tura ta mai duguri kai kana kwanci a nan yaya wannan amma hanga na musulunci ba amma hanga na demokradiyya ba eh ya halatta mace ta yi tafiyan da ya wuce kwana uku ba muharraminta to wannan za a tura mace mijinta na gida ta fita fagen fama ana ta komawa da ita idan har an samu nasara a kanta su wayannan makiya su damke ta in sun damke ta ta zama ba ba ta kuma ta zama kwarkwara in ma har za a sako ta sai sun gama biyan bukatarsu da ita ya kashe gani akwai matsala to wannan shine abin da musulunci ya hanga amma su tsarin demokradiyya ba su hangen duk wannan su a wajen su zina ko kuma irin wannan in dai mace ta ba da kanta ta ga dama duk wannan ba matsala bane a ka. shi ya sanya in za a yi training soja da irin training da ake wa namiji haka ne ake wa mace training irin yadda maza suke haɗa hannu su haɗa jiki wannan ya hau kan wannan ana training haka mace ita ma za a hau kanta ana training irin yadda ake daga namiji a yi sama da shi ya hau katanga ya tsalle ita ma haka za a kama ta a wurga ta in ma a kama ta ta baya ko a kama ta ta gaba kai kana nan ka tura matarka wani na ta damƙar da ta baya ko ta gaba yana wurga ta sama ina fatan gano wannan to kaga wannan amma an gane musulunci ba zai yiwu ba misali an gane amma al'adar demokradiyya suna yi an gane wannan to amma kun gane amma an gane musulunci ba laifi ba ne mata don sun fita fagen fama su taimaka wajen jinya ko su taimaka wajen dafa abinci za mu karanta hadisin da ya yi nuni akan wannan shi ibn batal daga cikin wayanda suka yi sharhi ga sayyid bukhari yana cewa dalla hadisu aisha ala annal jihad gairu wajib ala nisa yace hadisin aisha radiyallahu anha yayi nuni cewa lallai jihadi ba wajibi bane ga mata walakin laysa fi qawlihi jihadu kunnar hajj sai dai babu cikin maganar annabi da yake cewa jihadin ku aikin hajji wato ba yana nuni bane cewa annahu laysa lahunna ayyata dawwa ana bil jihad wannan baya kore mata su yi taɗawu'i da jihadi jihadi ba dole bane a kansu amma suna iya zuwa zuwa na ganin dama amma in za su je su je da wa da mazajensu in kuma za su je ba wai za su yi fito na fito da kafirai bane su dai aikin su dafa abinci kaga dai sun dai fita jihadi amma asalin masu komawan su ne wa maza matan su dafa abinci matan su yi jinyar marasa lafiya matan su ɗibo ruwa ga mutane misali an gano wani ko sai ke cewa wa inna ma lam kun alaihin na wajiban an gane wani ko ya ce jihadi bai kasance wajibi akan mata ba ne wato limafihi min mugayar fil mazlum saboda abin da ke cikin shi na na kishiyanta na abin nema kishiyanta abin nema an gane wani ko min hunna min sitin yace su mata ana bukata su rufe su da kyau mace ta rike hijabi za ta iya wanawa ana bukatar mata su sanya sutura cikakke wa mujanibatu rijal ana bukatar mata su nisanci maza to idan mace za ta zama soja zai yi ta kiyaye ta sa hijabi irin na musulunci sannan kuma ta nisanci maza za ta ringa fito na fito tana hada jiki da maza ne falizalika kana alhajj afdalu lahunna min al-jihad wannan shine dalili da ya sanya aikin haji ya fi daraja a gare su biye da jihadi an gano wannan shine bayanin da al-allama ibn baddal ya faɗa rahimahullah an gano wannan ko na'am babu ghazwil mar'ati fil bahr babu yaƙin mace a cikin teku shin mace na iya fitowa yaƙi yaƙin navy a tafi tare da mata ko baya halatta a tafi tare da su حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق والفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال أن تربو دقا دقا عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري يكشي آه سمعت أنسا رضي الله عنه يقول ناجي أنس دم مالك الله يقارى مثل دائرة شوى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملهان منذ صلى الله عليه وسلم يا شكا وجن wannan tsohuwa mai suna ibnatu milhan wata dattijuwa ce fattaka indaha thumma dhahik sai ya kishingida a wajen ta sannan yayi dariya fa qalat lima tadhaku ya rasulullah ya me kake dariya faƙola nasun min ummati yarkabuna al-bahr al-akhdar yace abin da yasa yi dariya wani albishir ne aka mun wasu mutane daga cikin al'ummata za su hau al-bahr al za su hau wato wani teku da kira al-bahr al fi sabilillah wato sun hau wannan teku ne domin jihadi fi sabilillah masaluhum masalul muluki ala al-asirra misalin su misalin sarakuna akan karagan mulki a gane sun hau wannan jirgin ruwa yadda ka san sarki akan karagan mulki sarki akan gadon mulki lalla يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني ta ce ya lalla? to tunda ka ce wayannan mutane za su yi yaƙi, fi sabilillah kenan musulunci ya yarda da yaƙinsu. Allah ya yarda da yaƙinsu. to ya lalla? ka roƙon min Allah ya sanya ni daga cikinsu in zamanto daga cikin wa'annan mutane wanda za su hau al al-baharul akbar su yi yaƙi fi sabilillah a ah. gani za su yi yaƙi ba na ƙabilanci ba yaƙi ba na ɓangaranci ba yaƙi ba na wariyar launin fata ba yaƙi ba na neman duniya ba yaƙi ne fi sabilillah a gani sai ta kwaɗaitu ta ce ya rasulallah ka roƙi Allah ya sanya ina daga cikin wa'annan mutane Ah, qala allahumma ja'alha minhum sai ce ya Allah ka sanya ta daga cikin su ka sanya ummu milhan wannan tsohuwa ka sanya tana daga cikin wayannan mutane wanda za su yi wannan yaƙi a cikin teku fi sabilillah ma'ada fadahika shin ya halatta a yi tawassuli da addu'a mutumin kirki eh? a karmakan Allah don Allah ina buƙatar addu'a za mu yi jarabawa ka roƙon mun Allah ci jarabawa ko aka maka Allah zan yi tafiya ana yawan kidnapping a hanya ka roƙon mun Allah in je lafiya in dawo lafiya an gano wannan kaga wannan baiwa Allah da annabi ya faɗi wancan magana sai ta ce ya rasulullah ka roƙon mun Allah in zamanto daga cikin malaman tauhidi suna kiran wannan at-tawassul bi du'a rajulin salih ana yin tawassuli da addu'an mutumin kirki ba laifi bane ka samu mutumin kirki ka ce ya roƙa maka Allah ba laifi bane wannan ina laifin yake shine ka daga hannu ka ce ya Allah dan darajar wani ka mun kaza ko kuma ka kira sunan shi ka ce shehu wani ka bani dama in tafi lafiya in dawo lafiya ko shehu wani ka bani dama in ci jarabawa kaga ka ɗauki siffan Allah ka ba shehu wani wannan galiban yan bid'a suna aikata wannan suna tawassuli da zatin wani mutum ko tawassuli da darajar wani mutum to malaman sunna sun ce tawassuli da darajar wani mutum bid'a ne bai halatta ba an gane ko amma ya halatta kai tawassuli da addu'an shi dangane da addu'a mutum kirki akwai hadisai mutawatirai akan wannan matsala din sahabbai suna yawan yin addu'a suna yawan neman addu'a wajen mutanen kirki su roƙon musu Allah an gane wannan ko to saboda haka shi yasa ita wannan mata ta yi wannan tawassuli na A ada fa sannan sai manza Allah ya ƙara komawa sai ya ƙara yin dariya kuma fa lahu misla au min mazalik. shin dama manzon Allah yana dariya za mu iya koyi da shi mu dariya ko wannan khususiya ne na annabi annabi ne kai zai dariya akwai wani malami dan caji da yake cewa baya halatta a ga haƙorinka ko kana dariya ko kana murmushi sai in ka ji kafanka aljanna Sai shi ba lokacin da zai dariya in ba ya ji kafan shi aljanna ba to dariya bai halatta a gare shi ba yake abin da sa manzo Allah zai yi dariya dan manzo Allah ya riga ya tabbatar shi dan aljanna ne amma mu mun tabbatar to kada mu yi dariya sai da mu ta kuka <laughs> kaga yadda mutane suke fahimta addini a asali duk abin da manzon Allah ya aikata asalin shi ya halatta mu yi sai in an samu nassin da ya ware an gane asali ayan qur'ani cewa yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ga waɗanda suka kasance suna ƙaunar Allah da ranar tashin kiyama ranar ta ƙarshe Sura idan manzon Allah ya yi dariya asali ya halatta kai in bai halatta ba shi da kanshi zai ce wannan ya ke banta gare ni ne ban da kai an fahimci wannan ko saboda haka sai manzon Allah ya ƙara dawowa sai ya yi dariya fa da hu misla aw min mazali sai ta gaya mai irin wancan magana ko kuma ta ce saboda me me ya sanya manzo yi dariya na'am ba qala laha misla zalik sai manzo Allah ya ƙara gaya mata misalin wancan cewa wasu mutane ne daga cikin al'ummata za su hau ainihin wannan albaharun akbar wato suna masu yaƙi fi sabilillah ah, fa qalat udu Allah ya ja'alani minhu sai ta ƙara cewa ya rasulullah ka roƙi Allah ya sanya ni daga cikin su فقال أنت من الأولين ولست من الآخرين yace ke kina daga cikin na farko amma ba ki daga cikin na ƙarshe kila na ƙarshen ma ba ki raye lokacin na farko kina raye kuma insha Allah Allah ya riga ya amsa miki amma na ƙarshen ba ki nan ba ki daga cikin su qala qala Anas fa tazawwajat Ubadah ibn Samit to Anas bin Malik sai yake ba mu labari yace wannan baiwa Allah sai ta auri babban sahabi Ubada bin Swami radiyallahu an. Farakibatil bahra ma abinci Qaraba. Sai ta hau teku tare da ainihin bintu Qaraza. Ta hau teku. Falamma qafalat rakibat bata. A lokacin da ta dawo bayan an gama wannan yaki an dawo sai ta hau abun hawanta, ta hau dabbanta. Fa waqasat biha. Mace na hawa dabba ya halatta mace ta hau raƙumi ko ta hau jaki ko ta hau doki? an ce wannan baiwa Allah rake ba ta bata ta hau dabbanta za ta iya hawa jaki za ta iya hawa doki ta tuka da kanta za ta iya tuka mota eh tuka mota ya halatta ga mace akwai malaman da ke ganin tuka mota bai halatta ga mace ba an gane akwai masu ganin tuƙin mota ya halatta ga mace abin da yasa suke cewa tuƙin mota bai halatta ga mace ba mota taya na iya faci ko mota ya lalace akan hanya tsakiyar hanya idan taya ya faci ya za ta yi kai da kake Najeriya ba za ka gane kan maganan ba saboda matarka a sake take taya na iya faci kawai ta dunguma ta faganaiza zo nan an gane saboda yanayin yadda matan mu suke kawai a sake suke ba ma wannan ba hawa a caba maka wannan zai gaya maka yadda mata mu zuhu daga ɗalibin ilimi ya kai matsayin ɗalibin ilimi gan matan shi guda biyu sun yi 3 in 1 sun hau to amma ƙasashen laraba kamar saudiya su za su gane karatun nan da kyau cewa idan ta ya faci ya za a yi ba a ba mace dama ta je ta kama tattaunawa da maza mota na ya lalace ku zo nawa za ku gyara mun kaza kaza kaza ana hajiya kaza haba hajiya rage ba a yi haka can mace kafin ka ga matan mutum sai ka yi aiki an fahimci wannan ai to saboda haka malaman saudiya sun kalli mota suka ce kai matsalan mota ba akwai matsaloli da yawa taya zai iya faci inji zai iya bugawa mota zai iya mutuwa a cikin daji idan wannan ya faru yaya za ta yi dole za a tilasta mata mu'amala da maza wannan zai buɗe ƙofa na ainihin barna tunda mata za su fara tattaunawa da mazajen da ba nasu ba daga baya sai a samu alaka mai yawa daga baya sai lalacewa ya zo an gane wannan ko to shekara da shekaru malaman saudiya suna ba da fatawa kada a yarda mace ta tuka mota sakamakon abin da ya biyo baya kuma sai aka samu wani barna wanda ya fi shi kuma shine mijin tun da baya nan zai ya dauko direba sai ya haɗa matashi da direba to yaya an ƙi biri an ci an ci dila wato bai yadda matar ta yi tuki ba amma kuma ya ba ta direba duk inda za ta je ya kai ta a nan wani lokaci daga matashi zai direba kaga an samu halwa shi ma wannan sai wani barna sai barna na ta faruwa ana ta zina ci sai matan aure suna zane da direban su, irin wannan shi ma ya yaɗu malamai suka yi rubuce-rubuce akan irin haɗarin mutum ya riƙi direba wanda zai rinka tuka matan shi to yanzu ya za a yi a bari ta yi tukin ko a ci gaba da mu'amala da direba ko kuma kawai matar kawai in ba mijin shi kenan ba inda za ta je? in ba mijin shi kenan ko shekara nawa zai yi ko wata nawa zai yi sai ta jira ya dawo kenan na ‘ya'yanta ba su girma ba ‘ya'yanta shekara bakwai shekara takwas shekara goma ya za a yi na? so da aka kaga ta yi tuki ta koyi tuki ya fiye mata sauki akan mai akan direba an gano wannan ko to ina ganin ba a taba samun ba a saudiya ba taba yin sassauci ba a bar mace ta yi tuki turawa sun bi hanyoyi daban-daban na makirci akan mata sun yi zanga-zanga akan cewa an zalunce su matan sun yi zanga-zanga aka ce saudiya ne kadai yahudawa suka bi hanyoyi wanda za a nuna sun faɗa a cikin labarai ana danna yancin mata an hana su tuki mata suka ce ba abinda mazan ba sa mana na gata mazan mu suna mana duk wani abin da muke so na gata ba ma cikin wahala ko ba mu ce wani ya tausaya mana ba ina ba gane wannan amma kuma a hankali a hankali ka san ba yahudi in ya nace wa mutum yau da gobe yau da gobe yau da gobe za ka fara ganin canji to a hankali hankali matan sun fara tasirantuwa zuwa matan saudiyan su ma suna so su dinga ɗanɗana tukawa ka san mutum a da yana kwance ne yana tuka shi ko ba gata ne wannan to daga baya sai ga wannan ma shi ai wahala dai kullum sai ne kwanta kawai ne tuka ne ni ma abin dama tuka gani to wannan shine abin da ya faru da matan Saudiya sai kuma shugaban da ya zo ya hau kan mulki sai ya zo ya damƙa wa ɗan shi ƙarami ɗan shekara talatin ragaman mulki kuma ƙarami ne ɗan bara bakwai misali an fahimce ko to shi kuma kawai da ya zo sai ce kawai a bar matan su tuki ce malamai su binciko in akwai masu wani hujja in akwai masu hujja ban da wa'ancan hujjan wa'ancan na daban kawai a kawo to dama akwai irin malaman nan masu ɗan sassauci nan take kawai suka fito suka ce ai su da masu ra'ayin su ba za ta iya tuki ce to shikenan kawai ya fara tuki mata su fara tuki to yanzu dai a yanzu a hali yanzu dai saudiya ta ba mata dama su yi tuki an gane amma yanzu ba su fara tuki ba yanzu an ce kafin su fara tuki sai an kiyaye sharuɗa wajen guda kaza na? Oyi kaga ta yi? Sun fara sosai gane-gane? ba su fara sosai ba akwai ka'idojin da aka sanya sai mace ta cika su sannan yanayin shiganta ya zama shiga mai kyau sannan kuma ya zama in motar ya lalace wato za ta yi waya ne ga mijinta ba za ta je ta yi mu'amala da kowa ba za ta yi waya ga mijinta suke mota ya lalace a turo ya turo ainihin dan uwanta ko shi mijin da kanshi ya zo ya ɗauki mota ya gyara ya tafi da matar shi an kawo dai wasu sharuɗa wanda zai hana matan su yi mu'amala da maza wanda a Najeriya ne sosai sai matan ce ina nan wajen makaniki ga zo ka same ni makaniki ma eh, wallahi mutumin kirki ne ya sai mun minara suna nan ina sha sai ka zo sai ka zo ka tarin an ajiye wa hajiya kujera ana ta tattaunawa wa iyaz billah na'am kibatul bahara ma binti qaraba sai ta hau teku tare da binti karaza falamma qafalat rakibat dabbata a lokacin da ta dawo daga wannan yaƙi, almuhim dai kaga ta je yaƙi, amma ta ɗauki makami ta yi yaƙi? a'a wato an je wannan yaƙi da ita ta bada gudunmawa a wajen wannan yaƙi, wajen dafa abinci wajen jinyar marasa lafiya da abin da ya kama da wannan an gane ko to lokacin da ta hau dabban ta fa waka biha sai dabban ya shure ta dabban ya tutsu da ita da ta faɗi sai ya shure mata ya karya mata wuya an ha famatat sai ta faɗo daga wannan dabba wannan raƙumi sai ta rasu kaga wannan baiwa Allah ta yi mai ta yi shahada a fagen fama an gani, da mata ce a roƙa mata Allah ta kasance daga ciki annabi ya ce kina ciki kaga idan kana lissafa mata yan aljanna ummu haram bintu bilhan tana daga cikin su tana daga cikin matan da tun a duniya sun san matsayin su yan aljanna ne su na'am babu hamlin rajulin ra'atahu fil ghazwi duna ba'd nisa'i babu mutum ya dauki matar shi a cikin yaƙi banda sauran matan mutum na da mata hudu sai ya dauki mace ɗaya ya tafi da ita yaƙi bai tafi da sauran ba yaya ya halatta ko kuma sai an tafi da duk su hudun gaba ɗaya حدثنا حجاج بن منهان حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس نعم قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد عبيد الله بن عبد الله أن أن حديثي عائشة كل حدثني طائفة من الحديث وتناج عروة بن الزبير da Sa'id bin Musayyab duk tabi'ai ne wannan wa alqama bin waqas wa ubaydullah ibn abdullah dangane da hadisin aisha hadisul ift kowanne ya ban labari wato wani yanki daga cikin hadisi akwai abin da wannan ya ban labari wanda wancan bai ban labari a قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين نسائه يا كسر شيء منذ صلى الله عليه وسلم إذا ينا سو يفتياكي wato yana yin ƙuri'a tsakanin matayensa ne ke to yanzu zan fita yaki ku zo sai a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ya faɗa kan kan sunanta da ita za mu ci فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم أتكن سو duk wacce ainihin kasanta ya fito wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fita tare da ita fa aqra bainana fi ghazwatin ghazaha sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi ƙuri'a tsakanin mu a cikin wani yaƙi wanda wanda yayi wa kharaja fiha sahmi sai kaso na ya fito sai zama to da aka yi ƙuri'a sai zama to na samu nasara in ji Aisha radiyallahu anha wa kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzila alhijab sai na fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar da ayan hijabi lokacin an riga an saukar da ayan kulli cewa mata baya halatta su fita sai da izinin mijinsu sannan ba sa fita sai sun yi lullubi cikakke wa idza hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab an riga an saukar da ayin hijabi a lokacin to muhallin shahid a nan wajen shine ya halatta mutum ya ɗauki matar shi wato ya tafi yaƙi tare da ita kamar soja ne yanzu an tura shi zai je yaki, zai iya ɗaukan iyalinsa ya tafi tare da ita ko baya halatta kaga wannan hadisi ya nuna me ya nuna ya halatta in zaka je yaki in kana da mata ɗaya dama shikenan kawai zaka dauke ta ne kawai in mata da yawa ne kada su ce kai son kai ko ka fi son wacce an gane wannan ko ko baka yi adalci ba to abin da ya kamata ka yi a yi ƙuri'a in an yi ƙuri'a duk wacce ƙuri'a ya faɗa kanta da ita za a ci kaga wannan shine raba gaddama an gane wannan ko shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fita tare da Aisha radiyallahu anha shine wanda dogon hadisin nan wanda aka yi ma Aisha kazafi an gane wannan ko to shine wannan labarin wannan hadisin mai tsauni an dan yanke shi ne an fahimta ko na'am babu ghazwin nisa'i wa qitalihinna ma'ar rijal babun mata su yaki sannan kuma su yi yaƙi tare da maza an gane bukari ya kawo wannan babu ne tambaya yake ya halatta mata su fito su ɗauki makami su yi fito na fito kamar yadda maza ke maza suke fito na fito da arna su ma mata su yi fito na fito da arna ya halatta حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز نعم عن أنس رضي الله عنه قال an karbo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda ya ce, Lamma kana yawmu Uhudin in hazaman nasu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da ya kasance yakin Uhudu, sai mutane suka rushe daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya san abin da ya faru lokacin yakin Uhudu. Yadda sahabbai suka yi kuskure har ya zama to kafirai sun samu nasara a kansu. An gano wannan ko? A lokacin nan sai mutane sahabbai suka kama gudu suka watse suka bar manzo sallallahu alaihi wa sallam قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم شيري سي شي أنا سكي شيوا حقيقة ناقا عائشة بنت أبي بكر عائشة ديار أبو بكر رضي الله عنها وأم سليم sannan naga ummu sulaim wa innahuma lamushammiratani ara khadama sukihima wato wato su din nan wato mushambirata ne sun ainihin kwaranye sun zage ainihin ƙaurin su irin mata su ja ƙaurin su din nan yace ya gansu sun kwaranye ƙaurin su ara khadama su kihima ina ganin warwaro irin munduwa na kafa din nan ina ganin irin warwaron nan na kafansu kenan saboda bala'i yayi bala'i har ya kasance sun janye ne an gane shine sun sun yaye ainihin ƙaurinsu har ma ya ce yana ganin ainihin wato warwaro ko munduwa na ainihin ƙaurinsu. Tankuzani alkirab wato suna tsalle tare da salka sun ɗauki salka na ruwa suna tsalle suna sauri da gudu-gudu za su kawo ma ainihin musulmi sun je sun ɗibo ruwa suna ainihin tsalle wato suna irin gudun nan gudu-gudu haka suna tsalle-tsalle tare da ainihin salka domin su kawo musulmi su sha ruwa wa qala ghayruhu tanqulan al-qirab sai wani ya ce a suna ciranto ainihin salka ala mutunihima a bayan su summa tufrighanihi fi afwahil qawm sannan sai su kawo shi su zuba a bakin mutane wato sun kawo shi don su yi hidima ga sahabbai masu jin kishirwa a basu ruwa su sha thumma tarji'ani fatamla'aniha sannan sai su dawo su ƙara cikawa idan suka sahabban sun gama sha sai su ƙara ɗaukan wannan salka su je su ƙara ɗibo ruwa su zo suna gudu gudu su kawo shi a gane ko ثم تجيئاني فتفرغانها في أفواه القوم sannan sai su ƙara zuwa su zuba shi su tilala shi a cikin bakin mutane bi ma'ana su ba mutane su sha bayan mutane sun gama sha sa'an nan sai kuma su je su ƙara ɗibowa a nan wajen yanzu bukari ya buɗe babu babu gazuwin nisa wa qitalihin na ma'ar rijal shin hadisin da ya kawo din nan yi nuni mata suna komawa su ɗauki makami su yi fito na fito da maza kaga har yanzu bai kawo wannan hadisin ba an gane abin da ya tabbata dai kamar yadda ma'amar ya karɓo daga zuhuri yana cewa wato mata sun kasance suna halatta tare da manzo suna halatta duk wata waƙi'a wa yasqinal muqatila suna shayar da masu yaƙi wa yudawinal jarha sannan kuma suna yin magani ga marasa lafiya wannan shine abin da suke yi sannan Abu Dawud ya karɓo hadisi daga hanyar Hasharaj bin Ziyad daga kakanniyarsa annahunna kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi hunayn cewa lallai sun fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam yakin hunain a cikin wannan yaki lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam sa'ala hunna an zalik ya tambaye su game da haka sai suka ce kharajna nagzilu sha'r wa nu'inu fi sabilillah wa nudawil jarha wa nunawil istiham mun fito muna ainihin yin ainihin wake haka nan muna yin gazal na ainihin wake muna muna kada zare sannan kuma muna taimakawa wajen yaƙi fi sabilillah muna taimakawa maza muna yin magani ga ainihin marasa lafiya sannan muna miƙa musu kibiyoyi in suna harba kibiya sai mu miƙa musu suna harba mu miƙa musu an gane sannan muna shayar da ainihin wato masu cin gishirwa an gane kaga duk a cikin nan wajen babu inda aka nuna mata sun yi fito na fito kamar yadda maza suke yi an gane wannan ko gaya dai mata suna da gudunmu wanda za su bayar a fagen fama so allahumma sai dai hadisin da muslim ya ruwaito ta wata fuska daban hadisin anas dan malik radiyallahu an cewa lallai ummu sulaim ta riƙe ainihin gariyo ta riki gariyo ranar yakin hunain sai take cewa ittakhastuhu inda na minni ahadu min al-mushrikin baqartu badanahu tace na riki wannan gariyo ne in ɗaya daga cikin mushrikai ya zo kusa da ni zan tsaga mai ciki ne dalilin da ya ta riki mai to za mu iya kafa hujja da wannan cewa mata suna komawa me za mu ce a nan wajen kariya ne ko ba haka bane dama akwai jihadu jihadu dafi ai shi jihadu dafi idan kafirai suka afko garuruwan mutane har karamin yaro yana iya kare kanshi mata ma suna iya kare kansu idan ya zama mata suna kusa da ainihin makami sai ga namiji ya jimfare ta zai kama ta a kusa da ita ko wani makami za ta iya ɗauka makamin ta sare shi da shi ko ta harbe shi amma wai a ce ta fito kamar yadda maza ke fitowa to babu irin wannan babu hadisi haka an gane wannan ko saboda haka kaga wannan hadisi ya nuna cewa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abin na faruwa to amma tambaya a nan wajen hadisin da ya nuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam da ummu sulaim wato suna gudu da salka har ma sun kwaranya ainihin su ya nuna kenan cewa ya halatta ga mata su kwaranya su ko kuma lalura ya kawo haka lalura ya kawo haka na sauri da kuma rikicewa an gane al'amari ya yi zafi misali to shine ainihin wasu daga cikin malamai suke cewa wa hadhihi kanat qabla al-hijab wannan ya kasance kafin a saukar da ayin hijabi kafin a saukar da kulle an gane kace kuma ina zai iya yiwuwa? wato shi wanda ya bada labarin nan ya faɗa ba tare da wato anna haka na an gairi qasdil nazar wannan abin da ya gani ya ga ainihin ƙwaurin ba wai yayin nufin ya kalle su bane kawai bai nufin kallon su ba amma sai ya gansu amma dai almuhim dai a fahimci dai kafin a saukar da ayin hijabi ne wannan ya faru a lokacin kallon ƙorinsu ba haram ba ne an gane wannan ko amma lokacin da aka saukar da ayin hijabi ba na tunanin sahabi zai zai buɗe baki yana kallon ƙori yana siffantawa an gane wannan ko Allahu a'lam ba zai gaje shi ba ya musulunta ne don ya samu gado sai bayan ya wa lokacin da lokacin ya cancanci gado yayi za a bashi haƙƙin shi tunda ai baban ya rasu lokacin yana cikin kafirci za a bashi haƙƙin shi na'am a aidu wannan bayan kaga ai umar ya yi mulki bai mai da wannan gonan fadar ba usman ya yi mulki bai mayar ba ana tunanin to ai in dai har an zalunce su ne ya kamata a ce aliyu bin abi talib ya hau ya dawo da shi a lokacin da aliyu ya hau kan mulki sai ya ƙara tabbatar da abin da wa'ancan kulafa suka tabbatar to wannan yana daga cikin abin da ake ainihin ƙalubalantar shi a ce to kun ce wa'ancan sahabban sun zalunci Fadima ne sun hana ta gado to ai gashi nan naku ya samu tunda kun ce Aliyu naku ne an gane to mukaddara naku ne to naku ya samu me ya kamata yi ai ya kamata ya kwato wannan gona ya miƙa wa Fadima ta yi gado sai zama to ya samu wannan mulki amma bai kwato wannan gona din ba to da wannan sai aka fahimci cewa wato wannan su kansu 'yan shi'an kawai son rai ne sun tabbatar da cewa annabawa ba a gadon su Abin da annabawa suka bari sadaka ne ba a gani, an gane ku eh to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.